Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali ne kan juyin mulkin da sojoji suka yi a Sudan a farkon makon nan, da kuma matsayar Amurka dangane da rikita-rikitar siyasar da ta kaure a ƙasar. lamarin da hukumomin washington suka kwatanta a matsayin babban cikas ga tafiyar da al'ummar kasar ta sa a gaba don kaiwa ga kafa mulkin demokradiyya sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani sunana mahmud lalo kamar yadda watakila wasu suka ji a farkon shirin a ranar litinin ne aka waye gari da juyin mulki a sudan inda wasu sojoji suka kifar da gwamnatin haɗaka ta wucin gadi wacce ta kunshi sojojin da fara hula hakan ya kai ga tsare firayim ministan ƙasar abdullah hamdok tare da matarsa ko da yake an sake su da yammacin ranar talata kuma har sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce ya yi magana da hamdok wannan juyin mulki dai ya sa masu rajin kare demokuraɗiyya a khartoum babban birnin ƙasar ta sudan sun ba zama kan tituna da nuna fushinsu yayin da ƙasashen duniya suke ta allah wadai da lamarin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya da hedkwatarta ke birnin new york a nan amurka antonio guterres shi ma ya yi tir da juyin mulkin i once again strongly condemned the uh, forceful military takeover of ya ce ina so na sake yin allah wadai da juyin mulkin da sojoji suka yi a sudan na kuma kira ga dukkan masu ruwa da tsaki a wannan lamari da suka yi zuciya nisa And I Uh, all stakeholders to exercise mass maximum restraint. Har ila yau a zuwan majalisar, mataimakin wakilin Amurka a kwamitin tsaro Richard Mills Jr. ya yi gargaɗin janye tallafin da Amurka take ba Sudan saboda wannan juyin mulki. As we have said repeatedly, any changes to the Ya ce kamar yadda muka sha faɗa duk wani sauyin gwamnatin wucin gadi da aka yi ta hanyar amfani da ƙarfin tuwo a Khartoum na jefa tallafin da Amurka ke bayarwa cikin haɗari. U.S. assistance. Shi dai jagoran juyin mulkin Janar Abdul Fattah Burhan ya ce ya rusa majalisar mulkin ƙasar ne da gwamnatin Prime Minister Abdullah Hamdok a wani ƙoƙari na ganin ba a kauce wa tafiyar da aka ɗauko ba bayan juyin juya halin da aka yi a watan Disamba. Yana mai cewa sai sun cimma burinsu da suka a aniya tun da farko. اتخذ الخطوات التي تحفظ مسار ديسمبر Mun ɗauki wannan mataki ne don mu tabbatar ba a kaucewa tafiyar da muka ɗauko ta juyin halin da muka yi a watan Disamba ba. Muna so mu tabbata an kafa ƙasa ƙarƙashin mulkin farar hula ta hanyar yin sahihin zaɓe. Saboda haka a wani mataki na gyara saitin wannan tafiya. Da farko mun yanke shawarar ayyana dokar ta ɓaci a duk faɗin ƙasar. Ilan halat tawari jami'an hal bilad. To sai dai a nan Washington kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce, juyin mulkin da sojojin suka yi ya tuntsirar da burin al'ummar ƙasar ta Sudan na kafa turakun demokuraɗiyya yana mai bayyana bukatun Amurka kan wannan lamari. Uh, an immediate of all political actors. Ya ce a sako dukkanin 'yan siyasar da aka tsare waɗanda ke da alaƙa da wannan lamari, a kuma maido da gwamnatin wucin gadi da fararen hula ke uh, jagoranta. a kaucewa ɗaukan duk wani mataki akan masu zanga-zanga kamar amfani da harsashen gaske sannan muna allah wadai da rahotannin da ke cewa ana cin zalin masu zanga-zangar a da ranar talata blinken ya kira prime minister hamdok inda ya taya shi manna sakoshi da aka yi yana mai jaddada goyon bayan amurka ga gwamnatin wucin gadi da farar hula ke kokarin kafawa yayin da kasashen duniya ke ci gaba da Allah wadai da kifar da gwamnatin wacce a kafa bayan hamɓarar da shugaban ƙasar Umar al masu fashin baki irin su Joseph Tucker na cibiyar tabbatar da zaman lafiya ta US Institute da ke nan Amurka na ganin akwai rawar da kasashen da ke yankin za su iya takawa. yace ina fatan za a tuntuɓi ƙasar Masar saboda hakan na da muhimmanci tunda dakarun ƙasar da waɗanda suke mara masu baya za su yi kokarin su ga cewa ana goyon bayan su a yankin saboda haka akwai buƙatar gwamnatin amurka ta kai hankalin ta nan ita dai ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi kira ga sojojin na sudan da su gujewa duk wata sa'insa da za ta kai ga jikata masu zanga-zanga musamman abin da ya shafi amfani da harsashen gaske shugaban amurka joe biden ya faɗa cikin wata sanarwa da fada gwamnatin amurka ta fitar a ranar alhamis cewa a yi maza-maza a maido da gwamnatin wucin gadi da ke mulki ya kuma nanata cewa ƙungiyar tarayyar afirka da ta tarayyar turai da ta ƙasashen larabawa da sauran ƙungiyoyin ƙasashen duniya duk sun yi tur da wannan juyin mulki da gallazawa masu zanga-zanga da ake yi to jama'a da kuma aka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu a madadin sindisen da julie leathers gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun karshen mako lafiya